Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Gwamnatin sabon shugaban Amurka Joe Biden za ta ajiye tsarin bambance tsakanin sha'anin cikin gida da na kasashen waje wanda aka saba da shi a Amurka wurin tinkarin batutuwan barazana ga tsaron ƙasa. manufofin kasashen waje su ne na cikin gida haka zalika manufofin cikin gida su ne na kasashen waje in ji mai bada shawara akan tsaron kasa jake sullivan yana faɗawa masu zaman sauraren shi ta yanar gizo ya kamata mu ɗauki matakai da za mu ƙarfafa kanmu domin magance matsaloli da muke fuskanta a faɗin duniya in ji sullivan ya ce yanzu haka babban kalubalen tsaron ƙasa da ke gaban amurka shine ta mai da hankali ta gyara harkokinta na cikin gida a hali da ake ji kuma 'yan majalisa da dama a amurka a cikin wannan lokaci suna fuskantar barazana ga tsaron su, a yayin da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta yi kira ga karin jami'an tsaro a majalisun dokokin kada ta yi zargin cewa hadari ba da jama'a kadai suke fuskanta ba har ma da abokan gaba na cikin majalisar kanta kalaman pelosi na ranar alhamis na haska batun karuwan tankiya tsakanin jam'iyyun siyasa a majalisar akan damuwar kare su tun bayan hari da aka kai a majalisa a cikin wannan wata da magoya bayan tsohon shugaba donald trump suka kai mutum biyar ne suka mutu a cikin tarzomar sama da 'yan majalisa talatin ne suka sanya hannu akan wata wasiƙa wannan mako da ke kira ga ƙarin tsaro a gundumominsu suna faɗin cewa barazana akan 'yan majalisa na karuwa ainihin a cikin 'yan shekaru inda aka samu barazana 4,900 a ƙarshen shekarar kuɗi a watan satumban shekarar 2018 rundunar 'yan sanda a majalisar dokokin amurka ta ce tana ɗaukar matakan kare 'yan majalisar yayin da za su je da dawowa aiki a cewar wani sakon imel da shugaban 'yan sandan majalisar ya aika wanda kamfanin dillancin labaran associated press ta gano a jiya juma'a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who za ta yi bukin zagayowar shekara da ta ayyana dokar ta ɓaci ta kiwon lafiyar jama'a ta ƙasa da ƙasa game da cutar covid-19 ta hanyar kira ga ƙasashen duniya su ɗauki ƙwararren matakan daƙile yaduwar annobar a jiya juma'a a wani taro da hukumar ta saba yi a helkwatanta a geneva babban daraktan who tedros adhanom ghebreyesus ya ce shekarar da ta gabata ranar asabar adadin kamuwa da cutar bai kai guda ɗari ba kana babu wanda ya mutu a cutar a wajen china a wannan mako mutane da suka kamu da cutar sun haura miliyan ɗari kana mace-mace kuma ta tasar ma miliyan guda da dubu ɗari biyu tedros ya faɗa cewa a wancan lokacin ya gargaɗi duniya cewa akwai damar dakile yaduwar cutar ya kuma kara da cewa wasu kasashen sun dauki shawarwarin wasu kuma sun ki dauka tedros ya ce allurar rigakafi da aka samu yanzu ta sake baiwa duniya wata dama ta kawo karshen wannan annoba kane ya ce bai kamaci a yi warwaso da rigakafin ba a raba daidai wa da tsakanin kasashe masu arziki da matalauta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a prime minister canada justin trudeau ya sanar da tsauraran matakai akan matafiya a wani matakin mai da martani ga bullar sabuwar cutar coronavirus da suka hada da wajabta cewa a otal da matafiyan za su biya kudin otal din idan suka isa Canada. Kana an dakatar da jigilar jirage zuwa Mexico da duk kasashen yankin Caribbean har zuwa ranar 30 ga watan Afrilu. Trudeau ya kuma sanar cewa Baikin gwajin cutar kafin tasowa zuwa kanada gwamnati za ta buƙaci a fara tilasta gwajin a filin saukan jiragen sama akan duk mutumin da ya shigo kanada hakan na nufin matafiya za su jira sakamakon gwajin nasu tsawon kwanaki uku a otal ɗin da za su biya wanda ake sa ran ba zai haura dala amurka dubu biyu in ji trudeau ya kara da cewa wanda sakamakon ya nuna ya kamu za a killace shi a gida tare da sanya ido a kansa da kuma karfafa matakai A ƙarshe, shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya ce gwamnatinsa ba za ta ƙara jibge jami'an tsaro masu shiga tsakanin rikicin ƙabilanci idan yaki ya kaure a jihar Jongale daga Limfibo na gwamnatin wurin wani yanki da ake yawan samun mummunar gama. Ya ce nan gaba idan kuka je kuka yi faɗa ba zan kawo muku agaji ba, kana ba zan kafa wani kwamiti da zai je inda aka yi yakin ba. na yanke shawara duk wani rikici da zai sake tashi ba zan aika da sojoji ko 'yan sanda ba zan kyale ku ku ci gaba da yaki har sai bangare ɗaya ya gudu salva kiir yana faɗa a ranar laraba yayin da yake jawabi a wani taron zaman lafiya tsakanin kabilun jungle da fibo a birnin juba nan da nan masu sharhi akan siyasa suka ce matakan da kiir ke ɗauka akan wannan batu ba su dace ba a don haka sun kira ga shugaban ƙasar da ya janye waɗannan kalamai nasa labaran duniya kenan kuka saurara. kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To a cikin shirin makon za mu yi dubi ne a kan kangararrun yara to ko menene ke janyo ko kuma sanadiyar ƙangarewar yara inda a wasu lokuta ma akan alakanta ɗabarɓarewar yara da maganin sihiri ko sakacin iyaye to ko menene mafita ga wannan al'amari sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani a kashi na farko na shirin namu na yau wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta haɗa mana zaure inda ta tattauna da wasu iyaye game da wannan batun. Halima Asmatla. Game da wannan maudu'in kangarewar yara wanda muka ɗauko a yau za mu tattauna da malama Bilkisu Muhammad Kaikai wacce take da gidauniyar tallafawa mutane marasa ƙarfi a jihar Katsina sai kuma Ummi Tarabiu mai kamfanin Sacreblu wanda take ɗinki na zamani da kuma gidan abinci. Sai da ƙarshe muna tare da Saddam Saidu Sufyan wanda zai bayyana mana yadda ya tsinci kansa a ciki a lokacin da ya fara jin ya ya bi abokanan shi shi ma ya zama babban yaro da dai sauransu har ga kai ta'ammali da miyagun kwayoyi to bari mu fara gadan gadan da malama bilkisu muhammad kaikai to maganan yara kangararru waɗanda suka tsinci kansu cikin wani yanayi wasu na ta'ammali da miyagun kwayoyi wasu su ɗauko ɗabi'u da ba a san su da shi ba a gida daga abokani me kike ganin yake sanadiyar wannan kangarewar yara wato a halin gaskiya abubuwan da kan sa yaro ya kangare tun daga farko abubuwa ne masu yawan gaske na farko dai abin yakan taso daga gida musamman ta fuskar iyaye akwai iyayen da sukan zama suna da halin ko'in kula game da tarbiyyar yaransu za ki ga yaro ya tashi ya fita uwa ko uba ba su san inda ya tafi ba ba su san da suwa yake ta'ammali ba ba su san ina yake shiga ba daga zaran yaro ya fita daga gida za ki ga babu abin da ya damu iyaye wanda kuma a halin gaskiya a halin zamantakewar dan adam da addinin mu da al'adar mu duka sun ba da wa'annan 'ya'ya amana ga iyayensu domin ai shi da ka haife shi Allah ya ɗora ma iyaye tarbiyyarsu tun daga ciki har ya zuwa haihuwa har ya zuwa reno har ya zuwa ya tasa ya zama mutum duk suna alkashin kulawan mahaifa ne to da zaran an samu mahaifa sun zama masu sakaci sun zama masu halin ko in kula ga 'ya'yayensu to komi yana iya faruwa musamman ma wannan zamanin da muke ciki a yanzu saboda haka kan garewa 'ya'ya da muke gani da muke fama da ita musamman a arewacin najeriya inda nan ne ne wayo nan na fito ya ta'allaka laifin kashi tamanin bisa ɗari ya ta'allaka wajen maza domin mafi yawan mazajen mu na arewacin najeriya hausa fulani idan za ki lura sukan yi aure ne saboda kawai biyan bukatun kansu da zaran mace ta samu ciki babu kuma ruwansu da ita ballantana su shiga cikin yanayin halin reno ko kuma kula da tarbiyyar 'ya'ya sannan kuma za ki ga ya tara matan nan suna tayaya. kafa babu abin da ya dame shi idan ya kama hanya ya fita ya bar gida tun safe kila sai kin yi bacci a'a sun yi bacci ki ganshi to ta za a yi mace dan ma Allah na ba mu ƙarfin imani da ƙarin hali a ban mata duk tarbiyyar ƴaƴa hannunta ko raunin mu ma ai ya kamata ya sa a taimaka mana saboda haka wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ke assasa rashin tarbiyyar yaya musamman arewacin Najeriya maza suna ba da gudunmawa kashi 80 bisa 100 domin da za a haɗa ka hannu a haɗa ƙarfi da ƙarfi ina tabbatar maki wannan irin taɓarɓarewar tarbiyya a zamantakewar mu ba za ta yi yawa ba kamar yadda wannan zamani muka samu kanmu ciki saboda haka laifi ai dama gida yake farawa laifin nan duk na iyaye ne su ne farko saboda ai su ne makaranta ta farko kuma uwa mace ai za ka ga wata ta ya'ya fiye da goma ko kuma makamancin haka to ya za a aban mata tarbiyyar wa'annan ya'ya ita kadai namiji ya tafi ya kama harkar shi so wannan abin ya ta'allaka a maza maza su ne ke da laifi fiye da mata nan kuma ga fina-finai na talabijin da rediyon da duk abin da bai kamata yaran mu su gani ba an ban su su ji an ban su su gani to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan duk da yake lalata rayuwa mutanen yanzu babu wani kulawa ga iyaye an ware ma 'ya'ya ɗakuna an ba su talabijin da ana ganin gata ne an ba su fina-finai da wanda ya kamata su gani da wanda bai kamata su gani ba sannan kuma bugu da ƙari mafi yawan auren da ake yi ba a gina shi ta kan hanyar shari'a yadda Allah ya ce da manzansa da mu a nan muna magana yadda addinin mu ya koyar da duk auren da aka shimfiɗa bitsa sunna bisa koyarwar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam to na tabbatar maki ba za a samu yawaita fandararrin yaya ba yawanci an tahi an je an yi abin da ba daidai ba sannan kuma da zamani da wannan yanayin da muke ciki na abokai da zamantakewa da wayoyin nan na zamani yanzu suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke bata tarbiyyar al'ummomin mu to masu sauraro abin da lokaci ke ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin yanzu ka a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Halima Abdulrauf Salamun Abu da hada haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da maimaitin shirin 'ya mace. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da maraicin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Ma'azu. Yau a cikin shirin ciwon ya mace kamar a makon jiya za mu ci gaba ne da waiwaye a game da wasu mahimman batutuwa da muka tattauna a shekara ta da 2020. Kamar cin zarafin 'ya'yan rik wanda yakan kai ga jefar kuwar irin waɗannan yara cikin kunci ɗimuwa da rikicewa inda muka karɓi bakoncin barista Amina Umar Hussein. azaba da daddazawa da rashin imani da za ki ga kirkiri an fito ana yi na kisa hmm. Da illata mutum hmm. ko ƴaƴan kishiya a illata ko a yanke musu wani sassa ko a azabtar da su ko hmm. a kore su daga gidaje ba mu wannan ba abin da yasa mun san a al'ada irin tamu ta hausawa da wahala ke ga gidan bahaushe mata ɗaya ce za ki ga mata biyu sama da haka a wannan ilimi na al'ada za ki ga ba za ka bambance tsakanin ƴaƴan wannan da ƴaƴan wancan ba kin ga da muna bin al'adar mu yanda ta zo mana da wannan abubuwan ba za su samu ba sai misali talauci za ki ga shi ne ma idan kika ce kotunan mu musamman kotuna na na na na shari'ar musulunci musamman misali a garin da nake sani eh. za ki ga kusan kashi tamanin a cikin na shari'un da ake yi shari'u ne na aure mm. shi ka ɗora ma nafaka wato maintenance inda zai kula da iyalinsa ya zo ya kawo abin da ba za su isa iyalinsa ba wanda watakila tana sai an fasa kalla ko kuma ila wannan da ce tun da abin nan bai isa ba cikin garin kowa za ka iya barin ta ba ma 'ya'yanta kafin ta ba ma ɗan wani. Barista Aisha Ahmad Tijjani ina shi duniya ko dabba mage in kika shafa ta ta san kin kyautata mata ita ilimi ne yasa ta son wannan to hanni ba ma na so in ba da uzurin mata mu duk kan da Allah ya halitta a doron duniya hmm. in dai rai sunan shi ya san kyautayi ya san tausasawa ya san murmushi ya san kuka ya san bambancin farin ciki da bakin ciki ba a cikin a hacciyar uwarsa in sai masa murmushi ya san wasa kake in ta sha ni ya sani so ka kin da a ɗabi'a mu da Allah ya halitta kowa yana son a kyautata masa sannan kuma ya zama jiri wanda ya san a kyautata masa shi ma ya san ya kamata ya yi kyauta shi ne nan da da uwa da ɗa da renanta wanda ta haifa imani ne kawai yake yin su kuma in kin ce uwa da ta imani da imani ya shigo ranki magana tausayi sosai ya kamata mutane su san cewa akwai imani a tattare da rike ɗanka na kanka wanda ta haifa ma mm. musamman mata ballanta na rike dan wani wanda ta haifa ni ina ganin ita mace yana da kyau ta san cewa ai ita ta na ta haifa to wancan ɗan ma ai ta san haifarsa a kai to imani da ya sa kika rike naki shi zai sake tsawarinsa mu daina ganin bambanci mu kalli Allah mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu dinna dukkan mu har wa a shekarar ta biyu da ashirin yawaitar matsalar fyaɗe a Najeriya wanda aka kwatanta shi da annoba. mako guda bayya gushewa ba tare da samun waɗanda aka yi wa fyaɗe a raye ko a mutu ba lamarin da ya canzira mata yin zanga-zangar neman mahukunta su ɗauki mataki game da lamarin fyaɗe a najeriya zubarin namu ya karɓi bakoncin barista amina umar usai sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya rashin jihar kano da hajjiya halima babu ahmad shugabar kungiyar juvenile a awareness center duk da dai dama masana sun faɗa cewa wannan lalura ta covid-19 za ta iya kawo hauhawa na laifuffuka amma kuma gaskiya ba mai zaton cewar laifin zai kai ga a dinga yi wa mata ta annati ba kusan zan iya ce miki abin a najeriya ya riga ya zama ruwan dare gauraya duniya babu wani bangare na najeriya da ba sa kuka da halin da aka tsinci kai a ciki na cin zarafin 'ya'ya mata da yi masa fyaɗe duk wata uwa tana cikin fargaba duk wata 'ya tana cikin fargaba duk da cewar gwamnatocinmu alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina musamman zuwan wannan sabuwar doka ta administration of criminal justice wato acjn allah ya sani wannan doka ta zo da rarrashin zuciya ta zo da sanyi waɗanda Allah sa suka samu kansu a cikin wannan yanayi. To amma duk da haka mu ba ma son ma a kai ga wannan samun yanayi. Musamman in kika duba tun a ma dokokin na criminal code da penal code sun yi magana section 282 ya yi magana menene fyaɗe din nan wannan kuma administration of criminal justice law ya zo ya faɗi yanzu mafi kankantar hukunci a ce ai wani da ya fyaɗe an mai da sauki shine a ɗaure shi shekara goma sha hudu amma za a iya mai ɗaurin rai da rai ma kuma sai ya biya wacce wa wannan ta'adi tara wadda ba za ta ga naira dubu ɗari biyar ba za ta iya fin haka ya danganta da irin ta'annatin da ya mata. To Hajji Halima a matsayin ki na mai aiki da jama'a yaya kike kallon wannan lamarin? Yanzu wani irin lokaci Allah ya kawo mu wanda abin gani abin burgewa a wajen maza yanzu shine sana. to ko shi zina na da wani abu guda ɗaya idan har mutum ya saba da zina to wallahi akwai babban matsala a rayuwarsa saboda shi matan da ya ganta ta wuce wanda bai taɓa zina da ita ba shi a rayuwarsa ita ce abin so a wajensa saboda haka duk yadda zai yi ya samu cewa ya santa a matsayin ta na ya mace ko ta walau ta lallabi ko kuma ta walau ta wajen fyaɗe ko wanne zai iya mata ai yawancin matan da ake musu fyaɗen ba wai kawai da a gansu ne kawai a fara kokuwa da su a fara fyaɗe da su ba a'a suka Sukan bi wani hanya na lallabi idan mace ta kine shi ne sai su mata fyaɗe. Duk mutumin da ka ga ya saki rayuwa yana yin shi wani iri to tun farko a binciki tarbiyyarsa in har mutum ya samu tarbiyya mai kyau da izinin Allah duk wani abin da zai yi zama da sauki ba kamar na mara tarbiyya wani lokaci dole ko ana kula da tarbiyyan dole ne a rinka faɗakar da mutane akan hakkin da Allah ya ɗora musu mu dai a kungiyance yanzu abin da muke yi muna faɗakar da iyaye muna tunasar da al'umma akan tarbiyya na iyaye akan ƴaƴansu da kuma tarbiyya tsakanin al'umma da kuma hakki da yake kan dukkan wani al'umma tsakanin dukkan ɗan adam tsakanin shi da wani. Wannan haka yake? To, duba da cewar masana da yawa sun yi maganganu da dama akan ga dalilan da suke kawo fyaɗe. A nawa fahimta ina ganin duk wanda zai yi fyaɗe to mutum ne wanda ba shi da tsoron Allah. saboda ni dai na san cewar Allah a cikin littattafansa masu tsarki ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko ma wani irin addini kake yi Allah ka san ya halicci mace da rauni Allah ya halicce ta ba ta da karfin da kake da shi ko malaman kimiyyar sanin dan adam sun faɗa malaman biology hormones din da aka ɗauka aka halicci masa da su ba shi aka ɗauka aka halicci namiji da su ba to shi kenan sai a ce karfin da Allah ya baka kwakwalwar da Allah ya baka da hikimar da Allah ya baka da basirar Allah ya baka ne dan ka cuci wani ba shekara uku to ya aka yi mata fyaɗe in wata uku ya aka akai mata fyaɗe ki kwana arba'in ma mun samu an mata fyaɗe to ita shiga ce ba ce ba kin ga anan kwata kwata magana ce ta mutum baya tsoron Allah. Babu wanda kan yi hakan din gaskiya don ima da kaina ranar na kai wata kamar kakata ce za ta ga wata likita bata san ko waye ba ce mhm. a wani asibiti daban ne wani gari ma da ta mana ta yi mana wulakanci sosai sosai ganin mu mata ne ban taba sanin ta ba bata taba sani na ba don ya kai sai da ma na mata magana na ce mata wannan aikin da take yi ita ta zaba mhm. kuma a bangaren aikinta bai kamata a ce tana treating mutane haka ba mhm. so in ta ga aikin ne ba ta so ya fi ta bari da ta zauna tana wulakantar da mutane ba abun da ya haɗa ta da su wannan ya kai mu ga tambaya na gaba a naku ra'ayi kin san yanzu idan ka nemi karatu a jami'a ko kuma makarantun gaba da sakandare ga abin da kake so ka karanta sai ka ga an baka wani abu daban kuna gani hakan yana da nasaba da yadda waɗannan masu jinya da ungozoma suke wa mata eh to ni dai a gani na bana jin hakan yana da nasaba da hakan mm-hmm. saboda yawanci za ki ga mutane suna da sha'awar yin wannan aikin gaskiya saboda aiki ne wanda suke ganin kaman idan aka ce yau kana aiki a asibiti kaman darajar ka tana ɗaguwa a idan al'umma. Malama Khadija. Ya a ra'ayina na yadda hakan yana ciki. Mm-hmm. kama a misali yadda ta faɗa a um, bangaren ingozoma da masu jinya marasa lafiya abu ne wanda ya kamata kana da shi kana da sha'awar shi a cikin ranka passion don in ba ka da shi ba za ma ka iya ba akwai wayanda kamar yadda kuma ta ƙara ta faɗa ta ce eh, yawancin mutane suna da sha'awar yana burge su a ce suna aiki a bangaren kiwon lafiya saboda ɗaukakan da ake ba su a mu na afirka yawanci mm. haka ne ana ba su um, mahimmanci sauraro da kawo muku a cikin shirin kenan a yau sai kuma mako gobe ku ji da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu da kuka ji muryoyinsu sai wacce ta daidaita mana sauti julie brothers gresham mai aisha mu'azu da ke muku fatar alkhairi ma'asala. Sai kuma mu na musamman a wannan makon. Kimanin makonni uku kenan a kasar jamhuriyar Kamaru dalibai suka koma makarantunsu a fadin kasar baki daya. Har yanzu dai ana zama da dar yayin da cutar corona take ci gaba da yaduwa a tsakanin al'ummar kasar. Anda ake samun ci gaban yaduwar cutar a waɗansu makarantu da ke kasar ta jamhuriyar Kamaru. Da irin matakan da hukumar ilimi da na kiwon lafiya na kasar ta jamhuriyar Kamaru suka umarci yi malaman makarantu da su dauka musamman ma a harabar makarantar da kuma cikin azuzuwan da ɗaliban suke gudanar da karatunsu wani ya yasa na hira da waɗansu ɗaliban kan wani irin matakai suke ɗauka kafin shigansu makarantun nasu na ganki da kashi ne gaki kuma a kofan school ya kuke yi idan za ku shiga school din muna shiga school da takunkumi ne kuma akwai wani malami yana kula da mu wanke hannu da ruwa da sabulu kuma a cikin class mu muna zama bibbiyo akan kujera kuma ya cikin class na ku kuna zama kuna nan da yawa ne ku ɗalibai ne obama na mu da yawa. Za mu yi kamar mu tran da hakan nan. A cikin ɗakin glasgow ko? Eh. To yanzu ya kuke yi wajen haɗuwa da ku da ƙawayenku? Kuna haɗuwa ko da yaushe kuna cakuɗuwa tare? oh ana hana mu cakuɗuwa tare. To yanzu ya kuke ganin wannan maganar corona? kuna gani gaskiya ne ko eh mhm. muna ganin gaskiya ne domin yana kashe mutane da yawa wani shawara za ki ba wa 'yan uwanki waɗanda kuke tare da su a school ina ba su shawara su daina su daina haɗuwa da mutane da yawa kuma su dinda wanke hannu da ruwa da sabulu mhm. kuma su dinda sa takunkumi alhaji ibrahim jindo shugaban makarantar sakandare ne a kasar ta kamaru ga abin da ya ce wato abin da zan gaya muku game da wannan ciwo matakan da aka fara ɗauka da farko shi muke ci gaba da shi har yau ba mu fasa shi ba muna ba mu wato ba wanda yake shiga wurin mu ba tare da ya wanke hannu da sabulu ba daga malamai har ma yaran duka har ma iyayen da suke zuwa raka yara a makaranta muna tilasta musu su wanke hannu da sabulu tun da ke akwai ruwan akwai kuma sabulu a waje to kuma bayan haka abin da zan ce wato wannan matakan da ake ɗauka a makarantu ko kuwa a cikin biro wannan ba wannan aikin banza muke yi aikin banza muke saboda in har ciwon haka ta ta wannan hanya yake yaduwa to ya muka yi da kasuwanninmu inda ake cunkuso ya muka yi da kuma motocin da muke shiga su bis ya muke da su ba mai daukan wani mataki a dama da farko an ce ba za a matsu a bis ba yanzu sai ka shiga bis ka gani Taxi ma shi ka shiga kai ga yadda ake yi wannan shine na ga cewa duk wannan abin da muke yi muna yi shi ne saboda dai eh, kar a ce ba mu yi ma amma ni banda tabbas cewa wannan zai hana Eh, kamuwa da wannan cutar sai dai hukumomin lafiya na kasar sun fitar da alkaluman lissafi na waɗanda suka kamu da cutar ta covid-19 anda a halin yanzu dai mutane dubu ashirin da tare ne da ɗari shida da goma sha bakwai suke ɗauke da cutar ta coronavirus tun dubu ashirin da takwas ne da arba'in da biyar yanzu haka suka murmure daga cutar ta mashako mutum ɗari hudu da sittin da biyu ne dai waɗanda suka kwanta dama daga wannan cutar nan da take sarki na bashin bayan Allah a faɗin ƙasar ta Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Hey, hey, hey, masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.